Da fari da an ayyana Litinin ɗin nan hudu ga watan Yuli a matsayin ranar da hukumomin Saudi Arabia za su rufe kafofin shiga ƙasar don tinkarar aikin hajji ga dangadan amma a wata sanarwa da hukumar kula da ayyukan hajji ta najeriya na kwanta fitar da yammacin litinin din nan ta tabbatar da ƙarin wa'adin wadda ake sa ran kamfanonin da ke jigilar alhaza na najeriya za su kammala aikin su kamar yadda ya kamata sai dai duk da wannan ƙari manayata daga Najeriya musamman na jihar kano na bayyana shakku da fargaba kan yiwuwar zuwan su ƙasa mai tsarki rana saba Alhaji umar Akalla dai mun fito jiya da misalin karfe shida na safe muna sare za mu tashi kamar karfe bakwai an ce jirgin azuman ne dai bai zo ba an yi alkawari da shi ko bai zo ya ɗauki al'umma ba zulaiha buhari an bu yan uwanmu mu kuma an ce mu dakata kaɗan nan an mun fitar da rai har kuka muka yi wallahi la aka ce ba za mu samu ba za mu je mu gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da farko dai sunana ba bala sheka ni wannan damarar na ɗauke ta ne tun ranar tara ga wata domin haka na ji hukumar nakon ta ba da sanarwa za a fara ɗauka alhazan jihar kano ranar 19 ga wata kuma gashi nan dai muna ta bituwa ana gashi nan zai zo gashi nan shiwa kenan azuman mana azuman azuman to azuman din nan wai a ina yake ne ne ma dan mu je mu samu ƙarin bayani a tare da shi ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jimlar alhazan jihar kano 900 da ɗoriya ne suka samu sukunin zuwa ƙasa mai tsarki daga cikin 2229 da aka baiwa jirgin azaman domin ya jigilar su zuwa ƙasa mai tsarki aiki sai dai duk da haka kamfanin na azaman ya ba da tabbacin kwashe alhazan kamar yadda alhaji nuruddin aliyu jami'in kula da ayyukan hajji na kamfanin ke faɗi. muna karɓar jadawali ne daga hukumar alhazai ta ƙasa a jiya mun ɗauki alhazan kano to yau kuma sai suka ce mu tafi kaduna abin da ya janyo kenan za mu kwashe sai ikon allah babu alhazin da za a bari sai dai duk da haka hukumar alhazai ta jihar kano ta ce ta nemi agaji daga hukumar kula da ayyukan hajji ta najeriya dangane da wannan batu Alhaji Abba Muhammad Ɗanbatta shine sakataren zartarwa na hukumar. hukumar kula da aikin hajji da umara ta tarayyar najeriya bisa la'akari da takardu da makarubuta kusan kashi biyar ya sa yanzu aka ɗau mataki na gaga da ake kira rescue inda aka gayyaci jirgin planes na ƙasa mai tsarki in allah ya da jirage guda biyu za su kawo mana ɗauki kuma kowane jirgi yana da capacity na ɗaukar kalla mutum ɗari hudu da talatin wanda ya nuna idan suka yi sawo biyu za su kwashe duka alhazanmu. hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da malaman bita ke ci gaba da faɗakar da maniyata game da aikace-aikacen aikin hajji kamar yadda shari'ar musulunci ta shata. kuka fito kuna so ku tawo muna to ba kai tsaye za ku tawo muna ba domin ba za ku gane ba ba za ku gane hemomin ku ba shawarar da nake baku ku yi tambaya da Allah wace hanya za mu bi ta kai mu Afirka wanda iya turanci ya tambaya da turanci wanda bai iya turanci ya tambaya da Hausa wanda bai iya Hausa ba idan ba ku iya samu masu iya Hausa ba ku tambaya da Larabci idan ba haka ba a yi magana kurame sai ku nuna fatar ku ina inda za ta kai ku inda fatar ku take shine Afirka saboda mai mu yawanci Afirka ba a saukar da mu kusa da inda ake yin jifa muna da nisan gaske fiye da manyata dubu arba'in da hudu ne daga Najeriya ake sa ran za su sauke farari a bana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.